sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau talata 25 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'ummar jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da bayyana shakku dangane da yadda gwamnatin jihar za ta sarrafa naira biliyan goma sha biyar da ta ciyo bashi daga guda cikin bankunan kasuwancin kasar. To ina tabbatar maka cewa wannan kuɗi da ake nema yadda za a yi amfani da su muna wa al'umma alkawari. Za mu yi amfani da kuɗin nan yadda ya dace kuma za mu dinga faɗar yadda muka yi da su daga lokaci zuwa lokaci. bayan haka kuma babbar kotun tarayyar najeriya ta yanke hukuncin daurin shekara bakwai ga tsohon kakakin jam'iyyar adawa ta pdp walisa metu kamar da kuka ji a shirinmu na rana a yau ai bai da laifi ai bai da laifi an ba shi ya bada ne a siyasa duk kudin siyasa idan aka ba mutum ya bada ba yi laifi ba ne yau kan wannan batu ne za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. ku ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yankewa tsohon kakakin pdp wato alisa metu bayan da aka same shi da laifin karban kuɗi sama da miliyan 400 lambar za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar daga nan kuma muna nan tafa da labaran wasanni daga jamhuriyar niger amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jiya da duniyar ta yini. To jama'a assalamu alaikum. An shiga yanayi na jimami a ƙasar Masar bayan rasuwar tsohon shugaban ƙasar Hussein Mubarak a yau Talata. Mubarak ya rasu yana mai shekara 91 ya kuma taka rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a yankin gabas tsakiya. gabanin a hamɓar da gwamnatinsa a guguwar sauyin da ta ratsa ƙasashen larabawa marigayin ya kwashe shekara talatin yana mulkar ƙasar ta masar kuma kamar sauran ƙasar shugabannin ƙasashen larabawa mubarak ya mallaki wato ya mulki ƙasar ta masar tamkar mallakinsa inda aka zarge shi da baiwa 'yan uwansa da abokansa mukamai masu maiko tare da yunkurin ganin ɗansa ya gaje shi hussein abdulrazak shine tsohon shugaban jam'iyyar tagammu mai ra'ayin mazan jiya The most important objective he sought is to achieve stability and security. ya ce abubuwa muhimmai da mubarak ya fi mai da hankali a kai a lokacin yana raye su ne samar da daidaito da kuma tsaro hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc a nan amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu ɓarkewar cutar coronavirus a nan a yau talata ƙwararriya a hukumar ta cdc dr nancy mezonier ta ce an wuce shallin dasa alamar tambaya ko za a samu barkewar cutar a nan amurka batun da ake a yanzu shine yaushe za ta barke ta kuma ce amurkawa su kwanda shirin cewa bullar cutar za ta yi matukar shafar harkokinsu na yau da kullum tana mai cewa ba za su iya hasashen girman yadda cutar za ta yaɗu a sassan kasar ba gargadin na hukumar ta cdc na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya who ta faɗa a yau talata cewa kasashen duniya su wato su fara tunanin hanyoyin da za su tunkari cutar idan ta barke a yankunan su hakan da yana faruwa ne kuma yayin da shugaban amurka donald trump a yau talatar ya ce an dasa matakan daƙile yaduwar cutar duk da cewa ya nemi dala biliyan biyu da rabi daga majalisar dokoki a matsayin kudaden da za a ajiye su idan buƙatar gaggawa ta taso a yakin da ake da cutar. To a jam'ia wato jami'a Italiya ma na can suna faɗi tashin ganin sun daƙile yaduwar cutar wacce ake wa lakabi da COVID-19 bayan da a yau talata aka samu wasu mutum biyu da suka kamu da cutar a Tuscany da Sicily. da ke da tazarar ɗaruruwan kilomitoci daga arewacin ƙasar da aka hana shige da fice a wasu garuruwan yankin bayan da mutum bakwai suka mutu sanadiyar cutar rashin cikakkun bayanai kan inda cutar ta samo asali a arewacin yankin lambodi da veneto sun sa jami'an kiwon lafiya ƙasar suna farautar mutum na farko da ya fara kamuwa da cutar wanda aka wa lakabi da patient zero saboda ba a san wane ne ba wannan na kuma faruwa ne a daidai lokacin da afghanistan ita ma ta bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar Ferozuddin Feroz shine ministan kiwon lafiya a ƙasar ta Afghanistan. I announced first case of coronavirus in Ya ce ina mai sanar da ku cewa a karan farko an samu ɓallar cutar coronavirus a lardin Herat mun kuma keɓe mutumin a wani asibiti. Jam'iyyar DPP mai mulki da ɗaya daga cikin jam'iyyun adawa ta UDF a ƙasar Malawi sun haɗe wuri guda domin tunkarar zaben shugaban ƙasar da za a sake a watan Mayu. masu lura da al'amuran siyasar kasar sun ce manufar wannan haɗaka ita ce a samu sama da kashi hamsin na adadin kuri'un da za a kaɗa an kafa gamayya ce kwana guda bayan da majalisar dokoki ta ayyana ranar sha tara ga watan na mayu a matsayin ranar da za a yi sabon zaben bayan soke wancan zaben da aka yi a watan mayun bara wanda shugaba mai ci peter mutharika ya lashe da kyar both democratic, peaceful, and development-oriented parties. shugaba mutarika kenan yake bayani kan haɗakar inda yake cewa mu jam'iyyu ne na demokuraɗiyya muna kuma son zaman lafiya da ci gaban ƙasa muna kuma da muradi ɗaya na ganin mun inganta rayuwar 'yan ƙasar malawi madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a al'ummar jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da bayyana shakku dangane da yadda gwamnatin jihar za ta sarrafa naira biliyan goma sha biyar da ta ciyo bashi daga guda cikin bankunan kasuwancin kasar sai dai mahukuntan jihar sun ce za a yi amfani da kudaden ne wajen aiwatar da shirin gwamnati na ilimi kyauta daga matakin sakadare kai har zuwa ma firamare daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari kimanin makonni biyu da suka gabata ne majalisar dokokin jihar kanan ta amince da ciwo bashin kamar yadda bangaren zartarwa na gwamnati ya bukata ta cikin wata wasiƙa ga majalisar babu shakka mun yi furci cewa ilimi a jihar kano kyauta ilimi a jihar kano dole daga matsayin primary zuwa matsayin secondary tun da mun yi kuduri kuma allah yadda za mu yi nasara kuma mun fara samun nasara to muna ganin wannan abin ba zai yiwu da irin kuɗaɗen da muke samu suke zuwa daga abuja kawai ba dole sai mun hada da masu taimakawa ilimi a kasashe masu tasowa da kuma bashi wanda yake za mu iya biyansa a cikin lokaci to kaga akwai magana ta ƙarin ajujuwa akwai kuma maganar kayan koyarwa akwai maganar ɗaukan malamai akwai kuma maganar wasu guraren ma babu ma makarantu gwamnan kano abdullahi umar ganduje kenan sharaɗan da aka gindaya wajen ciwo wannan bashi sun nuna cewa an rataya biyan kudaden ne a wuyan ƙananan hukumomin jihar guda 44 la'akari da cewa dama gwamnati za ta ciwo bashi ne a madadinsu sai dai kwamar da haya shu'aibu ungogo da ke sharhi kan lamuran ilimi a jihar kano na cewa to yanzu misali an ba kowace karamar hukuma naira miliyan 300 kun suka kare kuma ina za a samu a ci gaba sannan kuma kudin ƙananan hukumomi na da me ake da su ba wanda zai iya gaya ma cewa ga inda ƙananan kudin ƙananan hukumomi suke tafiya to wannan miliyan ɗari uku kuma in an kawo ta a ina za a sata sannan su waye za su yi amfani da ita shin kuɗaɗen da ƙananan hukumomin jihar kano suke yi kowa ya riga sun abin da ke faruwa baya ana ganin hakika cewar ƙananan komai suna iya samar da wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa ga al'ummarsu amma yanzu babu kuma an ce za a kawo naira za a kowace karamar hukuma za a ciwo mata naira miliyan ɗari uku ba tare da jin ra'ayin al'ummar ba lokal gama ɗaya a kano in ka ajiye mata 15 biliyan za ta cinye akan harkar gina ajujuwa shi ma honorable anas abadala guda cikin talakawa a jihar kano ya ce ni a matsayina na ɗan jihar kano kuma wanda jam'iyyata ce take mulki gwamnati na ce ba na goyon bayan a ciwo wannan bashin da an tambayi ra'ayina ba zan ba da goyon bayan a ciwo bashin nan ba yau inda kamar misali gwamnati za ta aro kudin nan naira biliyan goma sha biyar sai ta zo ta kafa wasu makarantu a ko a shiya sai ta ce to kowace makaranta a misali za a dinga biyan duk wata uku kowace yarinya za a dinga biya mata kuɗi kimanin naira dubu talatin domin me za a kafa makarantun ne a kuɗin bashi har sai mun biya adadin wannan naira biliyan goma sha biyu don haka duk wanda ike son kai yarsa ina da hali ga guri nan to kaga in aka gama biyan kuɗi to kuma sai a bar ma wa'annan makarantu su zama na gwamnati amma yanzu magana kake ta kaje ka aro naira biliyan goma sha biyar baka san ranar da za a je a biya ba. amma gwamna abdullahi umar ganduje ya ce gwamnati ba za ta baiwa talakawan kano kunya ba game da wannan batu. to ina tabbatar maka cewa wannan kuɗi da ake nema yadda za a yi amfani da su muna wa al'umma alkawari za mu yi amfani da kuɗin nan yadda ya dace kuma za mu dinga faɗar yadda muka yi da su daga lokaci zuwa lokaci. rahotanni sun ce yanzu haka dai ana dabda da karɓo waɗannan kuɗaɗe naira biliyan goma sha biyar tun bayan da majalisar dokokin ta bayyana goyon baya da kuma amincewarta game da wannan batu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari kamar yadda kuka ji a shirin namu na rana a yau a nigeria wata babbar kotun a abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekara bakwai ga tsohon kakakin babbar jam'iyyar adawa ta pdp olisa metu ga nasiru adamu elhikaya da ƙarin bayani babbar kotun tarayyar najeriya abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru bakwai ga tsohon kakakin jam'iyyar pdp mai adawa mr ole sametu kotu ta samu metu da laifin badakalar da ta kai naira miliyan 400 zamanin tsohuwar gwamnatin shugaba jonathan i have never done anything to perjure in court or to give the court false impression metu wanda shigo kotu yana dingishi ya taba nuna bacin rai ga yadda aka nuna ya yaudari kotu da fakewa da rashin lafiya those are strong words to say that i misled the court those are very strong words wannan babban zargi ne fa a ce na yi wa kotu karya in ji metu biyo bayan wani zaman kotun da a lokacin ya faɗi magashiyan Betu ya sha musan ta aikata ba daidai ba ga kuɗin da ya ce ya amince ya karba, amma da umarnin tsohon shugaba Jonathan ta hanyar ofishin tsohon mai bada shawara kan tsaro kanar Sambo da Suki, da haka nemo Jonathan don ba da bahasi. Yanzu dai za a jira a ga Metu zai samu damar ɗaukaka ƙara ne ko kuwa a'a. Justice Aban Okon ne ya yanke hukuncin bayan samun Metu da ma hudu da hukumar yaƙi da cin hanci AFCC take yi masa caji. Akilu Abdullahi Jugunu dan PDP ne da ya shaida shigowar Metu kotu gabanin yanke hukuncin. ya ce ba a yi wa meto adalci ba. Na gan shi normal a matsayin shi na dan PDP kuma da ya samu rashin lafiya a kan kafan shi. Ina jefa kafa kuma yana da matsala da ciwon kafa. sai eh, aka da zo kuma je wannan muguwar labarin da ban ni ban ji a rayuwa na ba na dan uwa na dan PDP yin eh, akilu Abdullahi Jugunu me yasa zaka tausaya masa saboda shi dan PDP ne saboda me yasa baka duba laifin da kotu ta same shi da ai bai da laifi ai bai da laifi an ba shi ya bada ne a siyasa duk kudin siyasa idan aka ba mutum ya bada ba wani laifi bane na farko kenan ba accounting yanzu idan misali wani gwamnati ta kawo idan wannan gwamnatin buhari ta kautu wanda za a kama daure duk da kasar nan sai ya cika da mutanen apc saboda sun yi wadaka da dukiyar jama'a akilu abdullahi jugunu kai ba kotu ba ne kuma inda za ka irin wannan zargin kai ma sai ka kai kara Eh, ai ba zargi bane gaskiya ɗaya ce ai ɗaya ce ba zargi bane kuma ina tabbatar maka Allah nuna mana wannan zaka ce yau kai da ni na gaya maka wannan magana Allah nuna mana wannan shekara ina tabbatar maka Allah zai nuna mana ranar kuma Allah sai ya saka ba duk dan da ka ba shi ba da ake shi ba wallahi wannan hukunci bai zama irin sa na farko ba Abuja inda kotun birnin tarayya ta yanke hukuncin ɗauri ga tsohon gwamnan Filato Joshua Dariye da na Taraba Jolin Nyami da hali yanzu suke gidan yarin kuje da ke Abuja. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. sauraro yau akan wannan batu za ku kira domin ku bayyana ra'ayinku. Ya kuke kalla hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Ulisa Metu bayan da aka same shi da laifin karbar kuɗi sama da miliyan 400. Amma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan waƙar. ka ɗauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na ubangida na da za ka ɗauki zance na aradu Allah da ka hai hasashe na banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗauka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu waya daga Niger. Wa muka samu ne daga Niger? Ina tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim mai wankin hula, to menene naka maudu'in? To sai dai afuwa saboda bana kusa da rediyo ban ji takamaiman abin da kuke tattaunawa ba. To muna tambaya ne muka ce ya kuke kalla hukuncin da kotu ta yanke wa tsohon kakakin jam'iyyar PDP Olisa Metu bayan da aka same shi da laifin karbar kuɗi sama da miliyan 400. To, ni ra'ayina a kai na farko dai akwai adawa, sannan kuma na biyu amunan Najeriya in dai a tallaka ne ya san da cewa duk wani wanda aka kama da laifi a Najeriya ko da an ci azartar mishi da hukunci hukuncin nan ba wani mai ɗorewa ba ne ba ba abin da muka fi so idan aka kama mutum ya yi laifi mm. ya saci kuɗi irin waɗannan adawa da kuɗin na aiki a aikace a cikin ƙasa shine kawai burinmu kuma shine abin da zai mana farin ciki a rayuwa amma dan an ci an zarta mai da hukunci wannan mu da ai da kar ai duka ɗaya ne gare mu saboda ba shi muke so mu gani ba to na mun gode yanzu kuma ga kira daga gombe wa muka samu daga gombe suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to malam eh, ayuba eh, bari mu ji ta bakinka to ra'ayina dai abinda aka masa ya yi daidai sannan kuma duk wani wanda ya sa ya taba kudin gwamnati ko kuma ya yi wani almundahana ko shi wane ne muna so a yi adalci a yanke masa hukunci ko a wani jam'iyya yake kuma duk matsayinsa hmm. idan aka yi haka an yi adalci yin haka shine zai sa mu ta zauna lafiya daga ƙarshe ina muku fatan alkhairi sannan akwai wasu masu sauraron ku a kafin ma yake suna muku fata alheri akwai shi kansa alhaji ko sarkin aska da kuma sarkin ladanun ma yake suna muku fata alheri a tashi lafiya mun gode to mun gode malam ayuba yanzu kuma ga kira daga kaduna wa muka samu daga kaduna to madalla malam ayuba barka da sauka to ajiya suna na murtala Allah kiran ku daga garin rigasa a Kano tarayyar Najeriya to malam murtala bari mu ji ra'ayinka To a ra'ayina abinda muke tunani mu tun farko-farkon wannan gwamnati mai albarka ta mu ta APC muke so tun shekaran farko mu ga ana 'yan kamo barayin gwamnati da na adawa da kuma jam'iyyar da ke mulki don ba za a rasa ba. To amma ga shi wajen shekara biyar dai mu ji an kama ɗaya bayan shekara uku an ce sauran ina suke ne shi kaɗai ne kawai mai laifi wai a cin ko jam'iyyar adawa ko mai jam'iyyar da ke mulki ne to ya kamata fcc ta san mu talakawa muna kallanta in tana aiki muna gani in ma ba ta yi muna gani amma ya kamata ya aiki din mai laifi ko aina yake a kamo shi aman kuɗin nan kuma ya ajiye mana kuɗaɗen mu a bankin mu fatan za ku tashi lafiya. to madalla mun gode malam murtala har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan washington dc ga kuma mun sake samun kira daga kaduna wa muka samu daga kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa muka samu daga Kaduna. Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. To Alhaji Musa bari mu ji naka ra'ayin. To gaskiya al'amari irin wayannan dai abubuwa dai haka ce kotu ce dai baka da wata magana. Amma da mu dai abin da muke kira kotunan Najeriya in ba ku ne yau ba ku ne gobe ba. kuma ita mulki da ganta Allah yana ba kowa mulki da gani da haka ni abin da nake duba irin wayannan a kama wancan a daura wancan a kama wancan ba fa shine yan kasa suke so ba ba mu abin da muke so a Najeriya muga komai ya daidaita matsalar tsaro ta kauce talaka ya daina fama da kuncin rayuwa ita ce kawai fita a Najeriya amma duk irin wayannan da ma dauke hankalin al'umma ne a ce an kama wancan babba an kama wancan mu ba shine muke so ba a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to madan da mun gode Alhaji Musa Ah, wato tambayan da muka muku a yau shine ya kuke kallon hukuncin da kotu ta yankewa tsohon kakakin jam'iyyar pdp olisa metu bayan da aka same shi da laifin karbar kuɗi sama da miliyan 400 gashi kuma mun sake samun wani kira ah, wa muka samu ne daga ina muka samu kira salamu alaikum mun samu kira daga yola wa muka samu daga eh, yola Wanda kuka samu sunan alhaji Adamu daga Jimeta. To Alhaji Adamu daga Jimeta menene naka ra'ayin? A to ra'ayina dai shine tsakani da Allah hukuncin nan ba yi masa adalci ba. amma na Adamu ko za ka ɗan rage rediyon ka ne na ga kaman karin yawa to. Na kashe. To na gode. Ba yi masa adalci ba. Mm. Dalili na kuma shine ai umarni aka ba ce je karba. idan haka shugaba ya umurce ka ka je ka karbi abu ka kai wa wani ya ka bar shugaban ka kama dan aike a yi masa adalci ba masa adalci ba yi abubuwan da yake faruwa a kasar nan akwai abun da ake nufi mu talaka mai da mu kamar mu musa abun da muke ba abun da ya dame mu daban abun da ake mana daban mm. Mm. magana a kama mutum daya a daure shekara bakwai a ina kudin To ma Mun gode Alhaji Adamu yanzu kuma ga waya daga Taraba wa muka samu daga Taraba. Ibrahim Usman ne. To Malam Ibrahim Usman bari mu ji naka ra'ayin. So magana ta gaskiya dai abinda ni na kira ayi shine duk wani mahaluki duk wani mutumin da yake da wannan hannu a irin wannan abun ya kamata mu talakawa dai mun zaɓi muhammadu buhari kuma muna da kishi a kan shi muna da yakinin zai mana wani abu to wannan gwamnati dai tsakani da allah aikin da take mana kuma muna mata kyakkyawan zato amma kuma muna so duk wani wanda yake da laifi a kama shi ire mm. iren sa don mm. akwai su da yawa mm. to malam uh, mun gode da wannan ra'ayin naka yanzu kuma ga kira daga niger wa muka samu daga niger an samu mala hamisu mai nakan injiniyan wando a mashego local government na yasa najeriya to mala hamisu to menene naka ra'ayin to ra'ayina wannan kamun da aka yi gaskiya sai mu ce wannan kotun ta yi hukunci yadda ya kamata saboda idan aka duba mutanen nan fa zalunci ne suka yi ba wai kudin ne suka dauka suka yi amfani da shi kudin talakawa ne saboda haka muna ma shugaban kasa allah ubangiji ya kara mashi jagoranci muna yi mashi addu'a kuma wannan kane kane duk wanda a zalumi a kama shi a hukunta shi daidai irin hukuncin da ya yi ya kamata kuma kafin a yanke musu hukuncin wurin da za a yi musu ya kamata a karbi abin da suka sata sannan a yi musu hukuncin da ya kamata hmm. salamu alaikum mu kwana lafiya to mun gode da naka ra'ayin mun sake samun uh, kira daga taraba wa muka samu daga taraba eh kuna magana da dauda dauda gwamnati dan kare kare daga taraba state to malam dauda gare ka menene naka ra'ayin wato ra'ayina a gaskiya in za a yi hukunci a yi hukunci na gaskiya a zahirin gaskiya za a yi bincike a najeriya irin wannan wadda suka almandahana da kudaden al'umma suna da yawa a najeriya ba kaɗan ba amma gaskiya hukuncin ana tafiya tafiyar baya mana yadda muke so ya kamata a yanzu haka daga hawan mulkin buhari zuwa yanzu sun samu ne a yanzu an kama duk wanda yake dauke da wanda ya saci kudin al'umma to mun gode malam da wannan ra'ayin naka yanzu kuma sai bauchi wa muka samu daga bauchi suna na garba ayuba daga karamar hukumar ganjuwa a jihar bauchi To menene naka ra'ayin? To alhamdulillah ra'ayi na dai yana da kyau duk wani wanda ya taba kudin gwamnati ko da shi ne wane ne ba ma olisa ne ba mm. a masa hukunci daidai da abin da ya yi in aka yi haka shine an yi adalci daga karshe garba ayuba imam yana muku fatan alkhairi ku tashi lafiya na gode. To mun gode da wannan ra'ayin naka. Yanzu kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyinku muna muku godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da Super League ta jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha shida a S Duan ta birnin mai ta lele Olympic Football Club ita ma ta mai da ci uku da ɗaya. AS Fan ta soja ta sha kashi a hannun sojojin Union Sportive de la Gendarmerie national da ɗaya da nema dukkan suna birnin mai ne. Jean Gorzo Football Club ta Maradi ta sha kashi ɗaya da banza a birnin Maradi a hannun AS Sonidep ta Man Peter. GS Adar Tattawa ta kwashi kashinta a hannun asinin jelak ta wutar lantarki ɗaya da nema a birnin Tawa. Yannan a Yamai AS Police ta 'yan sanda ta sha kashi a hannun AS Guard National da ci biyu da nema. Da ci uku da ɗaya ne Salis Sporting Club ta Wambirin Yamai ta karkare Racing Football Club ta Bukoki ta Yamai sai kuma Irana Football Club ta Arlit jihar Agades da ta hankaɗe Espoir Football Club ta Zandar a birnin Arlit da ci biyu da ɗaya. A wannan wasanni na ƙwallon kafa na Super League ta Janguri jamhuriyar Nijar inda ake mako na goma sha shida ana fafatawa. Yanzu haka AS Sony Deb ta man fetur ita ce ke kan gaba da maki 33 bayan wasanni goma sha shida. Sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale tana matsayin ta biyu da maki 32 yayin da Sahel Sporting Club ta Umbirin Mai, take ta uku da maki 29 da maki 28 ne AS Duanta Custom take matsayin ta hudu ta Umbirin Mai AS Guard National du Niger tana matsayin matsayin ta biyar da maki 28 sai kuma ta shidda a Espan sojojin jamhuriyar Nijar da maki 24 ta bakwai a Espolis ta 'yan sanda tana da maki 23 sai jangwar zo Football Club ta Maradi da ke da maki 18 tana matsayin ta takwas ta tara Racing Football Club ta Bukoki ta mai tana da maki 18 a AS Nijelek ta wutar lantarki tana matsayin ta goma da maki 17 GS Adar ta Tawa tana ta goma 11 da maki 17 sai olympic football club ta mai tana ta 12 da maki 15 yana ta 13 ita ce irana football club ta arlit jihar agadas da maki 15 sai ta 14 kuma kutal espoir football club ta zandar da maki 12 to har yanzu dai a wasannin kwallon kafa a yau ne ake can ana ci gaba da fafata yanzu haka inda a birnin london club din chelsea ta kasar ingila ke karbar bakuncin bayern munich ta kasar jamus sai napoli ta kasar italiya karbar bakuncin fc barcelona a wasannin champions league a mataki na kungiyoyi goma sha shida masu neman zuwa kwata final yayin da a gobe idan allah ya kai mu real de madrid ta kasar spain za ta karbi bakuncin manchester city ta kasar ingila haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya. ta hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc a nan amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar a samu barkewar cutar coronavirus a nan amurka a yau talata kwararriya a hukumar ta cdc dr nancy mezonia ta ce an wuce shallin dasa alamar tambaya ko za a samu barkewar cutar a nan batun da ake yanzu shine yaushe za ta barke ta kuma ce amurkawa su kwanda shirin cewa ɓallar cutar za ta yi matukar shafar harkokinsu na yau da kullum tana mai cewa ba za su iya hasashen girman yadda cutar za ta yaɗu a sassan ƙasar ba gargaɗin na hukumar ta cdc na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar lafiya ta duniya who ta faɗa a yau talata cewa ƙasashen duniya su fara tunanin hanyoyin da za su tunkari cutar idan ta ɓarke a yankunansu hakan dai na faruwa ne kuma yayin da shugaban amurka donald trump a yau talata ya ce an dasa matakan daƙile cutar duk da cewa ya nemi dala biliyon biyu da digo wato biyar daga majalisar dokokin kasar to jami'a a italiya ma na can suna faɗi tashin ganin sun daƙile yaɗuwar cutar wacce ake wa lakabi da covid-19 bayan da a yau talata aka samu su mutum biyu da suka kamu da cutar a tuscany da sicily da ke da tazarar ɗaruruwan kilomitoci daga arewacin ƙasar da aka hana shige da fice a wasu garuruwan yankin. Thomas sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shi Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau Mr. Carl. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC.